Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri yau talata ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2021 da fatar an waye gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce tare da Hanifa Isa Gikamshi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya kuma wanda ya tsaya takarar shugaban kasa a jam'iyyar pdp a tiku abubakar ya yi tsokaci kan batun janye sassaucin man fetur za ku ji abin da yake cewa muna kuma da hira ta musamman da shugaban sasantawa na jam'iyyar apc da ya jagoranci kwamitin zuwa jihar kano kamar kowace rana alhamis a wannan shirin mahmud ibrahim kuli zai shigo da shirin 'yan kasa da hukuma da kuma yau yaya da zango a jihar bauchi inda yake ci da wannan batu An mu bar mu yi mu bar gari ma'aikan mu. To ku kasance tare da mu domin jin dalilin wannan hatsaniya muna kuma tafe da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurari kuke aiko mana ta wayar tarho amma kafin nan ga Hanifa Isa kamshi da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Sabuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta kudu tana kan yaduwa zuwa wasu ƙasashe wadda hukumar lafiya ta duniya take ƙara gargaɗi a kai. A ranar Litinin ne dai Portugal ta ce ta gano sabbin kamuwa da nau'in na corona guda sha uku da suka hada da 'yan wasa da kuma ma'aikatan wata babbar kungiyar kwallon kafa ta Belenin Sad wanda ɗaya daga cikinsu ya dawo ne daga Afirka ta kudu a kwanan nan. An samu sabbin kamuwa da sabuwar nau'in Omicron guda shida a Scotland. An samu mutum biyu da cutar a kasashen Canada da Australia. Kana wasu sha uku sun harbu da cutar a kasar Netherlands. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron hukumar lafiya na musamman a Geneva. Annoba wanda za mu iya kiyayewa, ganowa da kuma magancewa tana ci gaba da jefa duniya cikin mawuyacin hali. A halin da ake ciki kuma a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na ƙara bunƙasa kuzari idan sun riga sun yi allurar bisa ga cewar babban mai ba da shawara babu makawa sabon nau'in omicron zai shiga cikin kasar kada ku jira biden ya gawa kimanin mutane miliyan 60 da basu riga sun karbi allurar rigakafin ba a cikin kasar yayin da yake jawabi a fadar white house idan baka yi allurar rigakafi ba to ka je ka yi yanzu amma kuma shugaban ya ce bai yarda da cewa akwai buƙatar ƙarin rufe wuraren kasuwanci da makarantu ba a halin yanzu saboda barazanar nau'in Omricon ɗin. Biden ya ƙara da cewa kada ku yi sake wajen yaƙar sabon nau'in amma jami'an lafiya sun ba da tabbacin cewa waɗanda suka riga suka yi allurar suna da babbar kariya a kan shi kamar yadda ake gudanar da ƙarin nazarin kimiyya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin ne aka dawo da tattaunawa kan yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015 a Vienna bayan hutun wata biyar kuma a karo na farko tun bayan da shugaban Iran mai tsaurin ra'ayi Ibrahim Ra'isi ya kama aiki. Kamar yadda aka gudanar da tattaunawa sau shida a baya da aka fara a watan Afrilu. amurka tana cikin waɗanda suke halartar tattaunawar a kaikaice da nufin hana wa tehran ci gaba da ƙera makaman nukiliya iran wacce take jayayya da cewa tana gudanar da shirin nukiliyar ne da nufin zaman lafiya za ta tattauna da sauran masu hannu a yarjejeniya ta 2015 da suka hada da birtaniya china faransa rasha da kuma jamus tare da ma wasu jami'an diflomasiyyar turai da suke kai komo wajen tuntubar bangaren amurka abin da zai gudana shine sake farfado da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta ƙara wa'adin takaita shirin nukiliyar iran daga shekaru goma zuwa sha biyar domin ɗage mata mummunan takunkumin tattalin arziki shugaban amurka joe biden ya gana da shugabannin gudanarwa da manyan kamfanonin sayar da kayayyaki a jiya litinin domin sanin kalubale da ake fuskanta a wannan lokacin hutun kirsimeti shugabannin 'yan kasuwan da muka taru a yau a nan muna wakiltar ɗimbin kamfanonin sayayyar amurka kama daga shagunan yanar gizo masu sayar da kayan abinci na matsayin ƙasa da na yankuna inda manyan 'yan kasuwan kasarmu suke da masu kerawa da sayar da kayan wasan yara na'urorin lantarki da na kiwon lafiya in ji shugaban kasa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc halima isa ji kamshi ta karanto. Kama da labarin buɗe taskar hotonnin namu da batun cire tallafin man fetur da ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma. A hirar shi da wakilin sashen Hausa Abdulwahab mohammed tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar PDP a ciko Abubakar ya bayyana takaicin ganin yadda ake amfani da wannan sassaucin wajen ƙara nawaitawa al'umma. a gaskiya an samu kuskure watakila ya kamata in ba tarihi a cire eh, eh, tallafi da ake tun lokacin da muke ofis mun yi niyya kuma mun fara gabatarwa mun yi shi akan za a yi shi ni na yi chairman na yi kashi na farko muka cire tallafi na yi kashi na biyu muka cire tallafi akan za mu yi na uku da na hudu sai abu ya zo ya tsaya muka tafi ba mu kafa ba mu eh, kammala eh, eh, cire tallafi na uku da na hudu ba har umaru ya zo ya shiga marigayi shi kuma bai ci gaba da yi ba jonathan ya zo ya shiga bai ci gaba da yi ba bayan jonathan ya tafi sannan gwamnatin buhari ta zo in kun tuna a zaɓen shi ko kuma lokacin da yake kamfen zai tsaya shugaban ƙasa cewa ya shi bai ma yadda da tallafi da ake ba don haka bai ga dalilin da ma za a ci gaba da tallafi to zatonmu tunda ya zo ai tunda farko ya kamata ya nuna wani tsarin yadda za a yi a kammala cire tallafin nan amma shi kuma bai yi ba sai aka ci gaba har muka zo inda muke yanzu ni ban saba karya a harkan siyasa ko kuma harkan gwamnati ba tallafi ɗinnan gaskiya bai mana amfani ba kuma bai wa talaka amfani allah kaɗan ya san waɗanda suke cin amfanin tallafin nan ya kamata a zauna a san yadda za a taimakawa talakawa kuma a san yadda za a cire eh, tallafi domin kowa ya samu amfanin shi shugaba buhari ya yi zargi gwamnatin pdp da cewar ta karɓo bashin biliyan ɗaya na ƙasan amurka kuɗi kenan ah, don saboda yakin boko haram da farko dai ga jawabin da shugaban najeriya ya yi a wasu shekaru da suka shuɗe a sa'ilin da ke laccar yakin neman zaɓe inda ya fara da yin waiwaye tun zamanin tsohon shugaban najeriya kubu gawa da cewa an gudanar da yaƙi na watanni talatin ba tare da ciwo bashi ba sannan ci gaba da cewa boko haram nan mun ga kai wajen shekara kusan na takwas kenan da yaƙi boko haram ɗin nan ba to me za ka ce shi bai ci bashi ba ne ya sa bai iya gudanar da al'amarin ba sakacin shugabanci ne abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To bari mu rufe taskar hotannin namu da batun yunkurin ɗinke baraka da ake fama da ita a jam'iyyar APC mai mulki a jihohi da dama na ƙasar biyo bayan zaben shugaban jam'iyyun a jihohin Najeriya. a hirar shi da wakilin mu mahmud ibrahim kori a birnin kano jiha ta farko da kwamitin ya fara ziyarta shugaban kwamitin sanata abdullahi adamu ya ce bayan ganawa da bangarorin biyu da suka hada da bangaren gwamna abdullahi umar ganduje da kuma na tsohon gwamnan kano ibrahim shekarau an fara samun haske kan hanyoyin da za a bi domin warware takaddamar. mun hala aiki mun samu mutane waɗanda yake wanda suka yi ko wasu ƙararraki ko wani ƙorafe-ƙorafe a kan tafiyan jam'iyya da kuma ainihin zaɓuɓɓukan da aka na congress da da wuce wuce watan watan ba. mun kuma gamsu da irin maganganu da muka ji daga gare su da irin koke su da kuma irin abin da suke ganin in an yi insha Allah za a samu Masala a tafiya. Abin da ya bayyana shine cewa bangarori ne guda biyu da na tsohon gwamna Ibrahim Shekarau da kuma gwamna mai ci. Tartibi da wanne bangare kuka gana? Da ainihin bangare na shi gwamna Ibrahim Shekarau Saddaunan Kano da su sanata Barau Jibrin. akwai kuma bangare na Professor Hafiz wanda ke deputy gawana da a wannan jiha a Kano mun samu sadarwa su duka da waɗansu magabata a nan kano wanda yake ba mutane wanda yake irin fito na fito na siyasa ba na jam'iyyu ba amma masu hudu ne aji samu gane da su kuma mun gamsu da irin abubuwan da muka samu daga su. To shi bangaren gwamna gandu jafa. Shi yanzu shi shi ba za mu je wurin yanzu ya kira an kira mu kenan za mu je wurin shi mu ji abin da yake ganin in an yi zai kawo maslaha mu wadda da muka ji daga wurin waɗannan. Za ka iya faɗawa jama'a watakila wani bangare ko ƙarin bayani akan ƙorafe-ƙorafen su shekaru dinnan tun da dama su suka fan jan. A yanzu ba na son gaya duniya ga abin da mutane suka ce domin mun zo gyara ne ba mun zo batawa ba ne ba saboda ka batun muka ji wanda Allah ya ba nauyin tafi da jihan Kano shine gwamna Ganduje mun ji abin da mutane suke kuka kai za mu je mu gaya masa ga abin da muka ji mu ji eh yaddansa ko rashin yaddansa da abin da muka ji daga nan mu samu ofa inda za mu samu maslaha da zashin fada. ranka dai abin da ya bayyana shine bangarori eh, biyu suna ikirarin shugabanci yanzu tun da ka ce kun fara ganin haske kenan kwamitin ka zai rusa waɗancan bangarori ne a sake sabon zaɓe ko kuma haƙurƙurtar da wani bangare zai yi wani bangare buɗe. zancen za a rushe wani zaɓe da aka yi ko za a rushe bai kai nan ba kai nan ba ba ka jin bangare guda a hali na mutane suna wani koke-koke kace shi kenan ga abin da za a yi sai mun ji daga bakin wanda Allah ya ba mulkin jihar Kano da irin nashi mutanen na APC da duka mu ne faɗa ne na gida guda to za mu bi tukunna sai mun samu matsaya a kai wasu na ganin makaman kaman fargajaji kuke yi domin eh, tun ba yanzu ba eh, maganar kurar girgiman nan ta ballo amma kuka yi shiru kuka tsuke bakin kusa yanzu ba ni aiki ne aka yi na shugaban wannan kwamiti aiki aka bamu abin da yake faruwa a kano ba muka wuta tashi ba mun zo magance shi mahmud ibrahim kwari a hirarsa da tsohon gwamnan jihar nasarawa kuma sanata shugaban kwamitin sasantawa na jam'iyyar apc sanaita abdullahi adamu yanzu kuma dai na kwarin bai nisa ba ga shi nan da shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. da aka turo mana daga fada na cewa mu tashi daga inda muke garin da aka haifi kakanin kakaninmu. Ka aka aike su wanda suka aike mu Masare al'ummar ƙauyen wanka kenan da ke gefen birnin Bauchi na yankin arewa maso gabashin Najeriya suke zanga-zangar neman 'yancin gonaki da gidajensu daga hannun hukumomin sojin ƙasar da ma majalisar masarautar Bauchi. A dakace mu. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci. na rashin aiki da yawan barci to sai ga an more yanki. Masare gari ko ƙauyen Shadawanka wani matsuguni ne na al'umma da ke kusa da birnin Bauchi shalkwatar jihar Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya. Bincike ya nuna a shekarun 1970 ne gwamnatin Najeriya ta wancan lokaci zamanin shugaba janar Yakubu Gawan bisa sahalewar mai martaba sarkin bauchi marigayi malam adamu jumba ta shaci filaye da dajin gonakai mallakar al'ummomi mazauna wannan ƙauye na shadawanka da garuruwa makwabta domin gina barikin sojoji da kuma kwalejinsu sai dai bayanai sun nuna cewa gabanin mallakawa sojoji gonakan waɗannan bayan allah sai da gwamnati ta biya diya ga wasu daga cikin al'ummomin da lamarin ya shafa amma dai daga bisani sun ci gaba da zama a gidajen nasu tare da gonakin nasu bayan fiye da shekaru hamsin da wannan al'amari kwatsam sai aka waye gari hukumomin soji na najeriya sun ba da umarnin tashi ga waɗannan al'ummomi bisa dalilin cewa suna muradin killace wannan wuri nasu. Sai dai a nasu bangaren talakawan ƙauyen Shadawanka da kewaye sun ce ba haka al'amarin yake ba. A da haka zancen su tashi su bar wuraren da suka gada iyaye da kakanni bai mata so ba. Wannan lamari dai ya sanya har ta kai su ga gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna amincewa amincewarsu. sunana habibu abubakar ni daga rafin sanyi abin da ya sa muka zo muka datsa hanya shine eh, saboda muna son muna fatan a yi mana adalci ana kokari a kwace mana garuruwanmu da filayenmu a damka ma Nigerian Army. Sojoji ne suka ce za su kwace fili eh, da Emirate Council. Su ne suka haɗa kai suna son su kwace mana garuruwanmu da filayenmu. Kana ba takan da aka turo mana daga fada daga Emirate Council na cewa mu tashi daga inda muke garin da aka haifi kakanin mu. Kan cewa mu tashi daga wurin an sayi ne wurin an biya ko kuma muka yi magana cewa idan an saya suwa aka biya mun je mun kai magana mu gwamnati an yi bincike an gane cewa wurin mu ba a saya ba duk da haka soja sun zo suna ci gaba da yin mana katanga wadda su kan su mu su samu a cikin bara to da iyaka akwai wasu wuraren da yake an biya ma wannan wurin baya cikin naku wanda aka biya ku ne baya ciki mu namu ba a biya ba gwamnati ta saurare mu ta ji koken mu ta bi mana kaji an aife mu a nan an aife mu an aifi iyaye mu kafin mu tashi a nan ma a nan muke tun da a wajen aka aife mu iyaye mu mun same su a wajen mu ma a nan mun aiku da yawa muna roƙo don Allah a mana adalci hawa nan ya garin mu ai nan aka aifi uba na ma yanzu ne aka ce muku ne lele abinda aka ce mana an ce mu bar gari ya da mu yi mu bar gari ma'aifan mu iyayen mu iyayenmu da aka haifa ma muna nan a nan aka haife su wanda suka haife mu a nan aka haife su mu ma aka zo aka haife mu To nan gaba kaɗan a cikin shirin za mu ji abin da Majalisar Masarautar Bauchi ke faɗi da ma ra'ayin masana dokoki da shari'a akan wannan batu. Fitina barci da gaba ta fita, Allah wadaran mai ta ta da waɗanda suke da da jawo ta. hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yanci mun nasara. Masu bayanai sun nuna tun gabanin wannan zanga-zanga ta mutanen sha da wanka hukumomin rundunar sojin Najeriya a Bauchi sun kafa wani kwamaci akan wannan lamari. wadda ya kunshi wakilai daga majalisar masarautar bauchi wacce ita ma talakawan na sha da wanka ke cewa tana da hannu dumu-dumu a cikin wannan yunkuri na karfa-karfa a kansu. sunana husaini abubakar Usman dan jikan bauchi hakimin kasar niri inda ya haɗa hadda barikin soja na sha da wanka ne memba ne a cikin kwamitin da soji suka kafa mun je mun zauna an soja sun ce a rikodinsu ya nuna nuna duk waɗannan mutane da suke cikin barikin sha da wanka an biya su compensation tun ali 70 aka biya su compensation na wannan saboda haka masu hankali daga cikin suka tashi suka canza wuri to lokacin da soji suka zo suka kafa kwamiti akan cewa ba hake yarda su zauna a cikin bariki tare da farar hula ba domin ga matsaloli na tsaro yana karuwa a najeriya shi aka kira mutanen nan aka zo aka zauna yadda ya kara shekara guda a ma'aikatan filaye na jihar bauchi suka kawo shawara tana a cikin kwamiti akan cewa a auna filin da za su tashi su bari domin a musanya musu wato tattare da gwamnatin jihar bauchi mata da wani haƙƙi nasu a kanta amma gwamnati ta ba su hekta ɗari a wajen bariki ana wannan aikin suka yi tutsu suka ce su san ba su bana a wannan. yalla wannan al'amari ya fara tun zamanin shi shugaban kasa janaral yakubu gawanne kana jin duk abin da yake za ku ba su za su samu masu iya wasu abubuwan da yake zai taimaka musu don za su bar bishiyoyinsu wanda suke samun kuɗi ga kuma gidaje abin gini duk ya harhawa ba ne ba assistance ne gwamnatin jihar Bauchi za ta yi musu mai martaba sarkin bauchi dr rilwani suleiman a ya yi saboda haka ko su raina ko su yaba ko su gode wannan taimako ne aka yi musu ba su da hakki akan gwamnati ba su da hakki akan masarauta yanzu me abin yi shawaran abin yi shine su bi abin da sojoji suka gaya musu wanda suke zaki mu a wajen wanda suke zaki mu suka ce wai mun sa ba sai da filin su to abin yi shine kawai su bi doka su zauna lafiya Tuni dai lauyoyi da masana a fagen shari'a da dokoki a Najeriya suka fara sharhi akan wannan batu. Za a iya karɓar fili da kowa ne dan Najeriya domin ai bukata na soja ko za a yi gini ko kuma wani gurin aiki da wanda ya shafi soja. amma dole ne sai gwamnan Bauchi ya karɓi wannan ah, guri sannan a mika a bayan an biya su mutanen sha da wanka biyan kudin su daidai da darajar abin da aka karɓa ba daidai da abin da gwamnan Bauchi yake so a basu ba. kafin nan a karɓi kuɗi dai kenan to amma batun wanda aka yi tun wajen shekara alif ɗari da saba'in da biyu ko da ce an yi sannan bayan gwamnatin arewa ta gabas na wancan lokaci a ce ta karɓa ta wa soja soja ba ta yi amfani da shi ba mutanen shadawan kaska sake zuwa su karɓa ko suka sake zuwa suka shiga ciki akwai limitation law law of Bauchi state wanda ya ce duk wani fili na wani wanda bai ya bari yana ganin wani yana amfani a kai ya zauna a kai kun masa magana bayan shekara goma ko ya je kotu kotu ba ta da yanci za ta bashi ko tabbatar masa da wannan fili dan da wannan akwai abin da muke kira standing by standing by kuma shine in ka ga wani ya je na ma filin ka illa baka dau wani mataki ko dan karba ba bayan wani lokaci ne so ko da ka zo za a ce ka yi bacci akan yancin ka da haka ni a nawa fahimta sojoji sun yi bacci akan yancin su har da mai ba na ji akwai kotu mai adalci za ta iya tasa mutanen sha da wanka daga wannan guri bayan shekara wajen kusan hamsin da yin wannan abin sannan a ce wai yau za a ce za a tashi mutane barista abdullahi muhammad inuwa kenan lauya a najeriya kuma shine cikamacin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman abdulwahab muhammad mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum daga lotan nan ne zai fara. To gaida na kwari sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da mamu zai fara waiwaya maganin mantuwa da kawo muku mahimman batutuwa da suka ɗauki hankalin shirin a wannan shekara mai karewa. Yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. tarzomar da ta barke a ranar 27 ga watan nuwamban 2021 lokacin da ayarin motocin sojan faransa ke kokarin ratsa garin tera a kan hanyarsu ta zuwa kasar mali na kan gaba a jerin labaran da suka fi ɗauka hankalin jaridun nijar a wannan mako jaridar air info ta ruwaito cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun fara bayyana takaici a game da faruwar wannan al'amari da ya yi sanadin mutuwar matasa biyu tare da jikata akalla mutane goma sha takwas jaridar ta ce uwar kungiyar kwadago ta ƙasa wato sai ta yi tur da abin ta kira aika-aika Wace ta ɗora alhakin faruwarta a wuyan shugaban ƙasa a matsayinsa na babban hafsan hafsoshin rundunar mayakan nijar jaridar lebanon na cewa annobar cutar amai da gudawa wato kolera na ci gaba da yaduwa a wasu sassan jamhuriyar niger inda alkaliman hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai wato ocha ke nunin mutane 5,400 ne suka harbu da kwayar cutar wace tuni ta hallaka mutane 156 jirar ta kara da cewa ocha ta ce jihar maraɗi ce ke kan gaba a yawan masu fama da wannan annoba sakamakon yanayin da ake ciki a jihohi makwabta na arewacin tarayyar najeriya inda aka kista mutane 31,425 da suka kamu. Jaridar La Rue na cewa shugaba Joe Biden na kasar Amurka ya gayyaci jamhuriyar Nijar domin halartar babban taron tantauna hanyoyin bunƙasa demokradiyya wanda zai gudana ta bidiyo a ranakun tara da goma ga watan Disamban da ke tafe. jaridar ta ce cikin kasashe 110 da goma da aka aike wa goron gayyata kasashen afirka goma sha bakwai kawai ne suka yi nasarar shiga wannan tsari kuma daga cikinsu uku kacal ne renon faransa kuma ana ganin ci gaban demokaradiyyar da aka samu a zaben da ya gabata ne dalilin da ya sa shugaba joe biden aiko nishar goron gayyatar wannan taro na wanzar da demokaradiyya mu karkare da jaridar le courrier wacce ta ce fursunoni a gidan yarin kutukale sun shiga cikin halin damuwa bayan da aka hana musu cin dukkan wani abincin da aka shigo da shi daga wajen gidan yarin ba tare da bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba jere ta ce daga yanzu ya zama dole 'yan kasan da ke kutukale su ci abincin da aka dafa a kurkukun su kuma sha ruwan famfi lamarin da ake ganin yana tattare da hadari ga rayuwar waɗannan fursunoni da ke tsare a gidan yarin da ya fi ko'ina tsauraran matakan tsaro a nijar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Ta gaida Malam Sule sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayuwa da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum da wani jini Amerika. Muna son kai gode mu ga Juma Buhari. Kan tallafin da ya ba talakawa. Allah ya saka su alheri a zuwa kare talaka mun gode mun gode mun gode amma ya kara. arewacin arzikin dai arewa ne kan zama da yake assalamu alaikum assalamu alaikum amurka suna na dai da su ne tsera ba kowai zaɓe ra'ayi ne su da zokar zaman jihar kebin tarayyar najeriya ne ku faɗa ma ɗan majalisar dokoki ne a ƙila su yi zaɓe da alaji da latin kawo waje ya kamata su karkato ya zane waɗanda ke so ne ya zane waɗanda sun kayi shi kada ya mai da wasu mutane don farkon suna na umar daga lafiya ɗaya muna kira ga yara da ta su taimaka su gaishe ga mana dokan da aka kafa fulani makiyaya a jihar yobe na hana rikon sanda a jihar yobe da fatan za ku gaishe ga mana ku wanda na hukumomi abin da ke faruwa domin gaskiya mun mutum abin da ke faruwa kuma ba yi daga gare su abin da mun ga kawai doka haka ban ba mu da labari kawai kudin muka ga doka an hana rikon sanda kan sa a fatan jihar yobe da fatan za ku taimaka su zo su abin da ke faruwa farin zuwa To kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin ku masu saurare kenan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. An ji cewa sabuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganuwa a Afirka ta guru tana kan yaduwa zuwa wasu ƙasashe wadda hukumar lafiya ta duniya take ƙara gargaɗi a kai. ranar litinin din da portugal ta ce ta gano sabbin kamuwa da nau'in na corona guda sha uku da suka hada da 'yan wasa da kuma ma'aikatan wata babbar kungiyar kwallon kafa ta belenin sad wanda ɗaya ne daga cikinsu ya dawo daga afirka ta kudu a kwanan nan a halin da ake ciki kuma a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya yi kira ga amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na ƙara bunƙasa kuzari idan sun riga sun yi allurar bisa ga cewar babban mai ba da shawara babu makawa sabon nau'in omicron zai shiga ƙasar. sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe uku agogon ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin noma tushen arziki na muhammad hafiz baballe Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Musamman Hanifa Isa Jikanshi da ta karanto labarai da mu na yau Baba Yakubu Makeri sai kuma Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo. da kuma Solomon Abo da har hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri. Ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.